والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وقد أقام ناس بن أزرق بموضعه من الأحواض hakika nafi'u bin azrak ya tsaya a wurinsa can wurin da ake kira ahwaz ya tsaya a wurin wurinsa can ahwaz wasta tabbalahu al'amru hunak sai al'amari ya tabbata a gare shi a can wajen ma'ana ya yi ƙarfi sosai ya tara jama'a wa yawman ma ja'ahu maula li bani hashim to wata rana sai wani bararren bawa na bani hashim sai ya zo wajen nafi'u al-azrak na'am qala nafi'u sai nafi'u ya ce inna idkhal al-mushrikin fi an lalle jariran mushirkai suna cikin wuta jarirai jarirai na mushrikai suna cikin wuta kudu wannan magana eh wa inna man kalafana ya nasiru mushrik cewa kuma duk wanda ya saba mana ya kai nasiru mushriki ne shi kullura idan mutum ya saba musu wajen fahimta ya zama mushriki jinin shi ya halatta kaza kaza kaza kaza misali duk wani abu mamaki su ahlus sunna wal jama'a ko ka saba musu suna maka adalci ne in ka saba musu za su duba gwargwadon saba wanda kai musu ne in wani ya kai ga kafirci ka zama kafiri in wani ya kai ga fasikanci fasiki in wani makaruhi ne makaruhi ne an gane mafi yawan wanda suka saba ma ahlus sunna ahlus sunna ba su kafirta su ba sun tsayar da su matsayin da Allah ya tsayar da su amma su khawarij saboda jahilci da fahimtar al'amura su sun kafirta duk wanda ya saba musu akan fahimta har jariri ma jariri wanda aka haife shi ko da yake cikin mahaifiyarsa kafiri ne shi na'am fadima'u ha'ula'il atfal mushrikin lana halal wato jinin wa'annan jarirai mushrikai halal ne a gare mu in ji shi jarirai mushrikai jinin sa halal ne na'am qala lahu nafi sai nafi yace kafarta kafarta wato lokacin wato ma'ana wannan bawan Allah shi ɗaya daga cikinsu ba an gane ku wani daga cikin maulali bani hashim shi ne ya zo da wannan fahimta kun gane ya Ya ƙaddamar da wannan fahimta gawa ga lafiyo cewa jariran mushirkai suna cikin wuta a lokacin sai lafiyo ce ka kafirta kai da kace jarirai suna cikin wuta kai kafiri ne kai ma kun gane wannan aha wa azlanta ala nafsika ka kafa hujja ga kanka baka da nasi na qur'ani ko hadisi eh ka zama kafiri na'am lahu in atika ya na bi hadha min kitabillahi fa qulni sai shi yace in har ban zo maka ya kai na fiyo in ban zo maka da wannan ba a cikin littafin Allah ka kashe ni in har ba ni da hujja a littafin Allah kashe ni wa نعم فقال وقال yi الرب لا تزل yi الأرض من الكافرين وقال نوح الرب annabi Nuhu ya ce ya ubangiji la tazar alal ard kada ka bari a doran kasa daga cikin kafurai da yara masu zaman gida kada ka bar wani kafiri mai zaman gida a doran kasa in naka ita zarar lalle kai idan ka bar su yillu ibadak za su fatar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara ba za su haifa ba sai fajirai sai fajiri kafiri shine mahallin shahid ba za su haifa ba sai me. fajiri kafiri kenan wanda aka haifa shi ma yana zama mai yana zama fajiri yana zama kafiri wala yalidu illa fajiran kafara ba za su haifa ba sai fajiri kafiri kuna nan wani ayi fa shahida nafi fa shahida nafi annahum jami'an fil nar sai nafi yayi shaida to ai eh, gaskiya ne haka hujja nan take sai ga musu cewa lalle wannan jariran duka gaba ɗaya suna cikin wuta na'am wara'a qatl kuma sai ya ga ra'ayin kashe su ya kamsu da hujja da kawai shi ma sai ya gina hukunci akan haka na'am fa innal azarika min wa lihaza fa innal azarika min ahammi ara'ihim alladhi an azarika daga cikin mafi muhimmancin ra'ayin su wanda yake sananne Allah ta kallon azarika inna lalle jariran da suka saba mu suna cikin ina suna wuta jariri ma kafiri ne shi inda hu ai inna zamba allazi awjaba kufru mukhalifihim yasri ila auladikum wato lalle zunubi wanda ya wajabtar da kafirta wanda ya saba musu yana